to ka karɓi kalman shahada insha Allah ka zamo ɗaya daga cikin mu musulmai abin da ka faɗa ka ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne sannan annabi Isa ka shaida cewa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne sannan kuma wannan daga yau ka yarda da abin da ka faɗa to shi kenan daga yau ka zama ɗaya daga cikin mu musulmai dukkanin haƙƙin da ke kanmu yana kanka dukkanin kariya da ke kanmu yana kanka dukkanin zumuncin da ke kanmu yana kanka za ka na yin salloli guda biyar a dukkanin rana za ka yi azumi kamar yadda muke a wannan watan ramadana daga gobe za ka fara insha allahu ka zo sauran guda uku ma ya rage sannan kuma in ka samu hali za ka je ka aikin hajji a garin makka da madina ka ziyarci manzo allah sannan kuma a dama akwai zakka in Allah ya baka hali muna fata Allah ya baka kai zakka menene sunanka to wani suna kake so a musulunci sunanka mene kace oh sunday oh sunday patrick to wani suna kake so a musulunci Allah Allahu akbar yana son sunan Imam Ali Allahu akbar wannan suna ne mai kyau suna ne mai daraja imama ali kanin manzan Allah ne kuma sirikin annai muhammadu ne kuma kwana biyu muna ta karanta falalolinsa da alkhairansa ah, alhamdulillah mun samu karuwa a addinin musulunci ɗaya daga cikin 'yan uwanmu ɗan adam kuma ɗan uwanmu al'umman manzan Allah Allah ya masa alkhairi da hurga haske a cikin zuciyansa kuma ya yi tattaki da sunan zai karɓa addinin musulunci to amma kafin nan za mu ji jawabi daga bakin a sheik malam muhammadu rabe wanda zai gabatar mana da jawabi game da abin da yake akwai kafin nan kuma sai mu lakanta masa kalman shahada allah subhanahu wa ta'ala ya sa ta zamto ceton manzan Allah sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah ah, muna godewa Allah a ƙarƙashin wannan zawuya ta mai albarka a ƙarƙashin wannan shi dan uwa namu wanda yake gabatar da wannan tafsiri a wannan masallaci gode wa Allah sai mu yi godiya ah, wannan bawan Allah ya taso tun daga maiduguri akan zai tafi ƙasan plateau wajen 'yan uwansa kawunansa to shi ya zo yana ce mana shi ba musulmi ba ne amma kuma ya buga ya buga sai jina ana karatu kuma shi gaskiya zuciyansa ta shiga yana son ya karɓi addinin musulunci kafin zai wuce gobe haka da safe ya ce yana son ya wuce zuwa plateau wajen kawunansa yan uwansa kuma musulmai ne amma can inda ya rabo shi ba musulmai ba ne amma yanzu ka karuwan addinin musulunci kuma a ƙarƙashin shi ta wannan zawuya ta mu a ƙarƙashin shi wannan malam namu wanda yake gabatar da tafsiri a nan shi ne kalifa ya bada umarnin cewa je a ɗebo masa ruwa ya yi masa ya yi wanka na shiga musulunci kuma ya riga ya wanka shi ne kalifa ya bada izini a shigo da shi nan wajen shi ambasado din yanzu ya ba shi kalmar shahada yan uwaye mu gode wa Allah sai mu yi kabbara Allahu akbar akramat Allah tafaddal mashkur amika mai speaker to a sai ya zo nan ya zo addinin musulunci addinin Allah ne Allah ya faɗa la ikraha fi dini kat tabayyana rushd min al-gayy cewa addini din nan ba dole ba ne duk wanda kaga ya karba addinin musulunci shi ya yi ra'ayinsa shi ya yi niyya amma bayan kuma an karba addinin musulunci an shiga addinin musulunci ba a barin yin musulunci abinda musulmai suke zama musulmi shine kalma ne na cewa la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abinda kalmar la ilaha illallah take nufi shine babu wani allah babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai Allah ne la ilaha babu wani abin bauta illallahu sai Allah sannan kuma muhammadun rasulullah annabin muhammadu shine manzan Allah annabi isa annabin Allah ne saɓanin yanda kiristoci suke cewa shi ɗan Allah ne sannan annabi musa annabin Allah ne maryamu baiwar Allah ce wanda Allah ya zaɓe ta sannan kuma dukkanin sauran bayi kowa bawan Allah ne Allah ne kaɗai ya cancanta abota masa to idan mutum ya yarda da wannan to akan laƙana masa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka yarda da abin da muka faɗa ka yarda cewa annabi Musa Isa manzan Allah ne to bari in faɗa da larabci kalmar nan na kalmar shahada sai ka amsa la ilaha illallah لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وأن عيسى abdullahi abdullahi wa rasuluhu to ka karɓi kalman shahada insha Allah ka zamo ɗaya daga cikin musulmai abin da ka faɗa ka ce ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma ka shaida cewa annabi Muhammadu manzan Allah ne sannan annabi Isa ka shaida cewa bawan Allah ne kuma manzan Allah ne ba ɗan Allah ba ne ba Allah ba ne sannan kuma wannan daga yau ka yarda da abin da ka faɗa to shi kenan daga yau ka zama ɗaya daga cikin musulmai dukkanin haƙƙin da ke kanmu yana kanka dukkanin kariya da ke kanmu yana kanka dukkanin zumuncin da ke kanmu yana kanka za ka na yin salloli guda biyar a dukkanin rana za ka yi azumi kamar yadda muke a wannan watan ramadana daga gobe za ka fara insha allahu ka sauran guda uku ma ya rage sannan kuma in ka samu hali za ka je ka aikin hajji a garin makka da madina ka ziyarci manzo Allah sannan kuma a dama akwai zakka in Allah ya baka hali muna fata Allah ya baka ka yi zakka menene sunanka to wane suna kake so a musulunci sunanka mene kace oh sunday oh sunday patrick to wane suna kake so a musulunci Allah Allahu akbar yana son sunan Imam Ali Allahu akbar wannan suna ne mai kyau suna ne mai daraja Imam Ali kanin manzan Allah ne kuma sirikin annai Muhammadu ne kuma kwana biyu muna ta karanta falalolinsa da alkhairansa to alhamdulillah ka samu suna mai kyau suna ne na kanin manzan Allah baka albarkacin Imam Ali daga yau sunanka sunanka Aliyu Allah ya taimaka Allah ya taimaka Allah ya taimaka